وصبروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم الرحيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم هذا كرشي سورة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwana ‘yan izala da sauran ahalus sunna na ko'ina ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya raya mu ya nuna mana wannan yammaci mai albarka kuma cikin wannan gari na sokoto headquarter daular usmaniya sokoto wanda duk musulmi a nan najeriya da an ce sokoto sai ya fara tuna mafarin ainihin wato sunna na manzon allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda aka jaddada shi da karantarwa wanda su shehu usmanu danfodi da sauran jikokinsu suka yi hidima wa addinin musulunci ina addu'a allah ya gafata musu allah ya ƙara sanya albarka cikin wannan gari mai albarka sokotawa jikan shehu ko jikokin shehu allah shi ƙara albarka wai malam kabiru yana misali ya ce ku dubi alarama daga ganinsa baka ga alamar talauci tare da shi ba sai wani canji kan shehu ya ce balle kai <laughs> kasan su sokotawa komai direct ake yi shi yasa komitin muke yi da sokotawa a majalisar mu to in kana son ka ji ina gaskiya ka juya ka kalli sokotawa na shehu don gaskiya aka yi ku Allah ya kara muku rikon gaskiya ya kara sanya muku albarka amma wani gaskiya akwai lokacin da ake faɗinsa za a faɗa amma da hikima Allah ya sa mu dace gaskiya muna jin daɗi duk lokacin da muka shigo garin Sokoto irin yadda muke ganin fuskokin maluma na sunna shugabanni na wannan kungiya da sauran al'umma yadda suke ba da haɗin kai a irin wannan majalisi da sauran majalis na ahlus sunna baki daya ina addu'a ga sauran ahlus sunna baki daya Allah ya ƙara haɗa kan al'umman mu wuri guda Allah ya kara zaunar da ainihin wato ƙasar mu lafiya babu shakka munasaba da ta kawo mu Sokoto bude masallacin Juma'a kuma an gabatar da bude wannan masallaci da Alhaji mai akwai ya gina idan an ce mai akwai ina ga wanda yake da shi kenan ko saboda haka muna fatan Allah ya kara wa mai akwai samun akwai don ya yawaita ayyuka na alkhairi irin wannan kuma Allah ya yawaita mana irin su a cikin wannan al'umma masu wa'azi tun daga kan Sheikh Abubakar Gero da muka same shi ya yi nasiha ya yi jan hankali muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ya karantar da mu babban sakataren wannan kungiya sheikh dr muhammad kabiru haruna gombe yanzu ya sauka yayin da yake wa'azi yake jan hankali akan shakawa shakiyanci rashin arziki rashin albarka ya tabbata ga mutumin da ya bijire wa karantarwar alkur'ani da sunnan annabi muhammad sallallahu rayuwarsa na cikin tashin hankali da taɓalɓalewa alkur'ani ma allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari شوى ومن أعرض عن ذكري فإن له ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يا يا. ونحشره يوم القيامة أعمى نعم قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نعم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله يسلمه lokacin da malam muhammad kabir ke wannan wa'azi nuna mana illa na fanɗarewa da kamuwa da wannan cuta ta shakawa da ya ainihin wato yi mana bayani a kai da ya zo ba da solution da magani sai ya fara magana a kan kyautatawa iyaye alamar da ake samun mutumin da ke taɓalɓalewa ya lalace shine mutumin da yake ya zamanto ya saba wa iyayensa babban malami babban shehin malami muna zaune da shi malam abubakar jibrin limamin farfaro ana wannan wa'azin sai ce shugaba wallahi malam kabiru ya taɓo mini inda idan na tuna sai in ƙara samun karfi wallahi na rabu da mahaifiyata lafiya kuma duk wanda bai rabu da mahaifiyarsa lafiya ba to in ya ji irin wannan wa'azi sai ya shiga cikin tashin hankali kuma sai ya shiga nadama in na kirki ne Allah ya taimake shi ya tuba ya kama yi wa mahaifiyar abin da ya kamata in tana raye in ko ta mutu ya ta nema mata gafara wani bawan Allah ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ya yi zunubi ya saba wa Allah yana cikin tashin hankali yana cikin damuwa amma ya rasa ya zai yi Allah ya gafarta mishi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya sanya shi ya yi alwala ya yi nafila raka biyu ya nemi gafaran ubangiji ya tambaye shi mahaifiyarka tana raye sai ce ya rasu rasulallah mahaifiyata ba ta raye sai manzo Allah ya ce kanwarta tana raye sai ce eh ya rasulullah kanwar mahaifiyata tana raye manzo Allah ya ce ka garzaya da gudu je ka ka kyautata mata zunubin da kai wa Allah dalilin kyautatawa wannan mahaifiyarka kanwar mahaifiyan Allah zai gafarta maka kenan idan mahaifiyar ma bata raye kanwar mahaifiya in ka je gare ta dalilin wannan sai Allah ya gafarta maka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullu zunubin. yu'aqqiru Allahu minha ma sha'a ila yawmil qiyama illa al wa uquqal walidai. dukkan zunubi da mutum ya aikata kowane iri Allah yakan jinkirta mishi Allah ba zai kama shi da shi ba sai ya bari sai an je yinin alkiyama sai Allah ya kama shi da shi sai mutumin da yake yayi zalunci ya wuce gona da iri ko kuma ya saba wa iyayensa irin wannan kan Allah maɗaukakin sarki yakan gaggauta saka wa iyaye tun a nan duniya ba zai bari sai an je yinin kiyama ba wallahi na ga mutumin da da idona mahaifiyarsa yake duka tsohon soja ne in ya dawo ya shiga ta bata mashi da ya dauki bulala ya zana ta da duka inna lillahi wa inna ilaihi idan an fito ana cewa ya dake ta ya dake ta ta ce wallahi ba abin da ya mini bai min komai ba kenan duk abin da ya mata ita bata son duniya su sani duk lalacewan da uwa tana son abinta haka amma wannan bawan Allah da uwar ta mutu gaba ɗaya sai ya shiga tashin hankali ya ringa kuka ya shiga damuwa ba a cika wata guda ba kukan ya ci gaba duk inda ya zauna sai ya kuka can kuma sai ya fashe da dariya daga nan kun san ya kwarkwance ya buga ana cikin haka sai ya koma ya shiga ya zama traffic sai ya tsaya hanya yana ba wa motoci hanya in ya kira wannan moto sai ya kira wannan moto sai motoci su buga ya buga don haka dole motoci ma su buga ya zama ba buga <laughs> amma ba a sokoto ba in kaji ba buga a sokoto to mutumin kirki ne <laughs> to karshe ne kafin ya mutu sai da ya koma yana shan ruwan kwatami haka ya mutu a cikin lambatu duk zunubin da ka yi wa iyaye ka ci mutuncinsu Allah ba zai barka ba ka gama lafiya shi sa Sheikh Abubakar ke cewa wallahi na gama da mahaifiya na lafiya Ya ce shugaba ina gaya maka wallahi hattalla na yi uwata mahaifiyata na ɗauki kaya na ce mishi Allah shi taimaki malam ni ma haka na yawa mahaifiyata talla mahaifiyata tana yin sana'a irin na karago kun san karago kuli-kuli na iya yadda ake juya kuli-kuli ni zan kai gyaɗan inji in ɗauko in dawo da shi in an yi kuli-kulin in je kasuwa in sayar mata kafin tafi primary school in na sayar na dawo sai ta goya ni ta rika shafa kaina tana allah maka albarka albarka ta bayyana saboda haka duk mutumin da yawa iyayensa hidima ya kula da su kun ga yanzu malam kabiru yake cewa in zai je wa'azi sai mahaifiyarsa ta yi kaza sai ta mishi addu'a ya fuskanci duk inda zai fuskanta wallahi na san irin yadda ba shi kadai ba ni kai na mahaifiyar malam kabiru ranar ta su na yi kuka saboda babu wata mahaifiyar da in na daga waya na yi magana in ji irin addu'o'i da take mana in samu nutsuwa da jin daɗi kamar yadda nake jin addu'ar da mahaifiyarsa take ni mahaifiyata ta rasu da jimawa saboda haka amin ya kamata mu kula da iyaye mu girmama iyaye ka roƙi Allah maɗaukakin sarki wani bukatarka Allah baya jira sai ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ka min kaza a'a shi makarancin alƙur'ani mai girma wanda ƙur'ani ya shagaltar da shi wurin karatu manzo Allah ya ce baya tsayawa sai ya ce wa Allah ya Allah ya min kaza ya min kaza a'a shi Allah yana bashi abin da bai roƙe shi bane ba kai da kake roƙo kana ce Allah ka min kaza Allah ka min kaza shi mai karatun Qur'ani da bai ce Allah ga bukatata ba karatun kawai yake yi sai Allah ya dubi bukatarsa ya biya mishi abinda bai roka ba ma ya biya mishi saboda me saboda karatun Alƙur'ani mai girma yin sallan dare karatun Alƙur'ani mai girma duk halin da ka shiga kar ka bar Alƙur'ani mai girma halin tafiya halin wurin da'awa hali zuwa wurin kasuwanci kai ko rashin lafiya ya same ka yi kokari ya zamanto abin ka alkur'ani ne inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil layl inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil layl wa nisfahu wa thuluthahu wa wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min layla والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله su ma mai Allah ya ce musu وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا الله أكبر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله sauran ne alarama huwa khaira هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم to da za a ɗauki wannan aya daga inda ya karanta har zuwa karshen ayan darasi ne mai girma babu abin da baya ciki akwai magana akan addu'a akwai magana akan istighfari akwai magana akan kasuwanci akwai magana akan sallah da haka Allah madaukakin sarki ya san kuma akwai waɗanda za su kasance a cikin mu marasa lafiya mai lafiya yana da rauni yana bukatan samun lafiya to in kana bukatan lafiya karanta alkur'ani Allah ya san akwai 'yan kasuwa masu fatauci za su je neman kasuwancin su yi albarka in kana son kasuwancin ka yi albarka ka karanta alkur'ani Allah ya san akwai masu da'awa su fita don zuwa jihadi Allah ya san suna iya kokarin su saboda Allah nan ma ba a barka ba karanta alkur'ani mai girma duk halin da ka samu kanka ciki ya ku bayan Allah karatun alkur'ani yana da muhimmanci wajibi ne musulmi duk inda yake ya zamanto ya abuci alkur'ani mai girma wurin karantawa wurin aiki da shi wurin sauraronsa ya zamanto kasar kasar ɗinka ina jin daɗin profesa mansur allah ya saka mishi da alkhairi profesa mansur duk safin duniya kowace rana sai ya samo ayoyi guda goma na alkur'ani mai girma kuma da manya-manyan malamai na duniya makaranta alkur'ani ya samo su da suka karanta aya akalla guda goma sai ya yanke sai ya turo wa duk waɗanda suke masoyansa a ƙarfe shida na safiya zai turo maka wannan ayoyi guda goma da ƙira'a sauti na maluma daban-daban tun daga fatiya har zuwa minal jinnati wannan nas in ya turo kenan in baka samu ka karanta alkur'ani ba yanzu akalla ka saurari ayoyin nan guda goma na alkur'ani mai girma kafin ka so ma shiga harkoki na duniya wallahi duk safiyan duniya sai professor mansur ya turo min wannan zan kuma bude bayan na yi karatu na alkur'ani mai girma sannan in sake budewa don ya samu lada na aiko min wannan sako in saurari wannan karatu na alkur'ani mai girma akwai wanda yake turawa cikin mutanen mu abokanan mu a Kano bai san cewa professor na turo min ba shi ma sai ya turo mini don haka wannan zai tura mini wannan ya tura mini in saurara ana yin wannan akalla na san yanzu an yi saukan alkur'ani akalla sau uku kowane rana aya goma aya goma aya goma zai rika turowa har sai an sauke alkur'ani a sake turawa ni dai akalla yanzu na yi sauraro akalla ya yi sauka kusan guda uku wannan lada allah kaɗai ya san yadda zai same shi kenan kowa ya tunani yaya za ka yi a ce tun da safe baka saurari alkur'ani ba baka karanta alkur'ani ba amma kullum ga ka kai ne dan social media labarun duniya mai karantawa wani ya sani ya na zahirar min alhayatid duniya duk abin da ke faruwa a america yanzu abin da america ta faɗa akan najeriya tsaro ya taɓarɓare duk ɗan america ya fita daga abuja za a kawo kaza za a yi kaza zai baka labarin mai faru ba ma america ba yanzu kanada ma ta ce a fita ingila ma ta ce a fita wa ina da labari ya saurari voice of america karfe shida na safiya zuwa shida da rabi shida da rabi ya saurari bbc zuwa karfe bakwai karfe bakwai ya koma rediyo faransa ko rediyo ina su ne dai ko har zuwa bakwai da rabi daga nan ya koma german yana nan yana bin rediyo duk abin da ke faruwa a duniya ya sani amma ba zai iya samun minti goma ya karanta alkur'ani mai girma ba shi ya sa wata mata kullum ina ba da wannan labari a irin wancan lokaci in the 80s saboda yawan sauraron wake-waken indiya ta zo lokacin da za ta kasance tana bukatan kalmar shahada ba ta da lafiya a asibiti ana ce mata la ilaha illallah don kalmar ta zamanto na ƙarshe saboda ta koma wa Allah tana mai kalmar shahada in an ce la ilaha illallah sai da ce ho ho ti ho ho ti ho da hoti hota sheka lahira wani kuma saboda tsaban sauraron shata Allah ya taimake shi bai mutu ba amma bai da lafiya da an ce la ilaha illallah ce alo alo mai ganga <laughs> aka ce kai saboda haka ba a ƙi ba lokaci zuwa lokaci ɗan adam na bukatar nishadi ya samu ire-iren wannan musamman ma in kana so ka koyi kalmomi na hausa sai kana sauraron irin wayannan mawakan hausa irin su shata irin su dan anace a wancan lokaci irin su ainihin wato dan kwairo dole wani lokaci kana jin me suke faɗi akwai fasaha tare da su amma ba zai zamanto aikin ka ba kenan kowane lokaci ka samu lokaci na sauraron alkur'ani mai girma in kai wannan ka inganta rayuwarka rayuwarka ta yi kyau sai ya yi albarka yan uwa musulmai wajibi ne musulmai ahalu sunna a kowane lokaci mu ƙara gyara ainihin halayenmu da ɗabi'o'inmu sai mu ƙara zamantowa mutanen kirki muna fuskantar wani lokaci da muke bukatan addu'o'i jihohinmu da muke ciki irin wannan jiha ta sokoto jihar zamfara jihar katsina jihar kebbi jihar kaduna da sauran jihohi na najeriya taɓarɓarewar tsaro ya ainihin wato ƙara taɓarɓarewa saboda abubuwa da dama muna addu'a Allah ya dawo mana da cikakken tsaro a wayannan jihohi da ma Najeriya gaba ɗaya mu ƙara addu'a mu ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin tsare wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi alkawari ba zai halaka wannan al'umma ba in dai ta tsaya tana gyara tana istighfari shi yasa Qur'ani ya ce ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun qadi iyad yana cewa Allah madaukakin sarki yi wa wannan al'umma wani irin rahama hatta kafiran wannan al'umma sun samu sauki munafukai wannan al'umma sun samu sauki ba a iya kama su a ainihin wato halaka su ballantana muminai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da zuwan manzon Allah rahama ce ga wannan al'umma baki ɗaya laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim kenan al'umman nan saboda kasancewa kasancewar manzon Allah ya zo zuwa ga duniya baki daya rahama ce ga al'umman baki daya ba ma ainihin wato muminai ba hatta kafiran wannan al'umma Allah ya alƙawarin ba zai halaka su ba sai dai in sun koma wa Allah da kafirci a yinin alkiyama to Allah sai ya musu azabar wanda ya mutu yana kafiri munafikai ba za a kama su a karkashe su ba saboda wannan aya na alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi Allah bai kasance ba wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun in suna neman gafara suna istighfari Allah ba zai halaka wannan al'umma ba al'ummomi magabata akwai waɗanda al'ummomin annabawansu wato sun saba wa annabawa annabawan sun karyata annabawan take Allah ya halakar da al'ummomin baki daya amma al'umman annabi Muhammad tana da wannan rahama don haka ya ku yan uwa mu ci gaba da neman gafara mu ci gaba da istighfari mu ci gaba da nema wa ƙasar mu lafiya da zaman lafiya mu yi addu'a Allah ya zauna da Najeriya lafiya muna fuskantar lokacin siyasa 'yan siyasa suna nan suna zagawa suna kamfen don a zaɓe su ya kamata mu yi siyasa na manufa ya kamata mu san wa za mu zaɓa kafin mu san wa za mu zaɓa mu nemi allah ya yi mana zaɓi allah ya bayyana mana wane ne ya ba mu direction ina za mu je domin duk da za a yi sai dai an samu shugaba ya shugabanci wannan ƙasa to ya allah kafin lokacin zaɓe ba za a yi ba sai kusan watan february na 2023 kusan wata uku ko wata hudu nan gaba insha Allah to kafin lokacin yayin da 'yan siyasa suke zagawa suke neman ra'ayi mu kuma mu dage da karatun alkur'ani da istighfari mu tashi cikin dare mu roƙi Allah ya Allah ga sunan suna zagawa suna neman ra'ayinmu ya Allah duk wanda ka san yana ƙaunanmu muna ƙaunarsa yana kaunan addininka zai taimaki wannan addini zai taimaki sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama za a samu zaman lafiya mai ɗorewa wurin shugabancinsa ya allah muna roƙonka allah ka bashi shugabancin najeriya idan muna irin wannan limamanmu a hudubobi na juma'a irin yadda muke zuwa saudi arabia da wuya liman ya gama huduba ba ba tare da yayi wa kasansa addu'a da shugabannin ƙasarsa ba ba kamun kafa ba ne ba ainihin wato nunawa cewa kana ainihin fadanci ba ne in kai wa ƙasanka addu'a ka nema wa ƙasanka zaman lafiya ka yi abin da ke daidai ga sunna duk mutumin da baya wannan ya ma kauce ga barin karantarwar ahlus sunna wal jama'a mu ta nema wa kasanmu mu zaman lafiya da shugabanni na kwarai idan muna yin wannan Allah zai tausaya mana zai tausaya wa ainihin halin da muke ciki ya ba mu shugabanni na gari waɗanda muke ƙaunarsu suna ƙaunarmu ya ku yan uwa irin wannan wuri da muka halarta wuri ne da mala'iku suna kewaye da irin wannan wuri saboda wuri ne da ake ambaton Allah yaddan Allah yana saukowa ya Allah muna roƙonka muna kamun kafa da irin wannan aiki Allah ka yarda da wannan aiki Allah ka tausaya mana Allah ka ba wa Najeriya zaman lafiya Allah ka ba wa Najeriya zaman lafiya Allah ka ba wa Najeriya zaman lafiya Allah ka zaba wa Najeriya shugaba na gari Allah ka zaba wa Najeriya shugaba na gari mu ta wannan muna kaskantar da kai muna roƙon Allah in an yi kiran sallah kafin a yi ikama sunnan manzon Allah ya tabbatar da cewa idan ladan yana kiran sallah ku yi koyi da abin da yake faɗi in ya gama kiran sallah ku yi wa annabi salati sannan ku karanta Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wanda duk mun san wannan daga nan tsakanin kiran sallah da ikama kafin a ikama Allah yana karban addu'a ku daga hannu ku yi ta addu'a Allah ya ansa mana ya bawa kasan nan zaman lafiya cikin dare mu yi addu'a wanda Allah ya ba su daman yin azumin litinin da alkhamis a yayin da mai azumi ke azumi yi addu'a Allah yana karɓan addu'a irin wannan lokaci Allah ya zaɓa wa Najeriya shugabanci na gari yayin da muke cikin tafiya matafiya Allah na karɓan addu'arsu mu yi ta sa addu'a Allah ya ba wa Najeriya zaman lafiya waɗanda duk suke kullawa ƙasar nan sharri suka hana mu zaman lafiya ya Allah ka san su in masu shirya ne Allah ka shirye su in ba masu shirya ne Allah kai mana maganin su mu yi ta wannan addu'o'i a lokuta zababbu hatta idan an ji zakara ya yi cara alama ne da an ya ga mala'ika ku yi addu'a mala'ikar rahama a wannan lokaci in kun yi addu'a ana fatan Allah maɗaukakin sarki ya ansa muku saboda haka Allah ka ansa mana addu'a mu ya ku bayin Allah mu yi ta addu'o'i muna neman ainihin wato kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah zai ansa mana Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka sanya wa wannan jiha ta Sokoto albarka ka ba mu zaman lafiya ka kara haɗa kan al'ummar mu ka kara haɗa kan maluman ahlus sunna duk inda suke Allah ka mana jagora a madadin wannan kungiya ta kasa baki daya muna kara godiya ga Sokotawa wurin ba da haɗin kai da karɓar mu da ya mana hidima shugabannin wannan kungiya da sauran maluma baki daya muna addu'a Allah ya saka muku alkhairi wanda suka yi hidimomin addini suke taimakawa Allah ya saka da alkhairi mai alfarma sarkin musulmi ya tura mana da wakili yayin da ake bude masallaci muna addu'a Allah ya saka da alkhairi mai girma gwamnan jiha ya tura da wakili wurin bude ainihin wato wannan masallaci da makaranta ina addu'a duk Allah ya saka musu alkhairi shugabanni na wannan jiha Allah ka kara musu albarka ya zauna da jihar lafiya da kasa baki daya lafiya mu koyi da muka zo lafiya lafiya muna addu'a Allah shi mai da mu ga iyalanmu lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu